a da ku sannan da lafiyar jikunanku alhamdulillah wannan sanarwa ce karama za mu saki ga mutane 'yan uwa masoya musamman masoya na jini mutanen ƙasar saudiya ƙasar saudi arabia allah ya mata albarka wannan ƙasa allah ya ma mutanen cikinta albarka mu ma allah ya mana albarka duk wanda bai je wannan wuri ba Allah subhanahu wata'ala cikin falala ta ka buɗa masa ya je wannan ɗaki ya je haram Allah ka buɗa masa domin ya ibada ya nemi tuba a gare ka albishir gare ku mutanen saudiya mutanen makka mutanen madina mutanen Ɗa'ib, mutanen eh, eh, riyad mutanen jidda ah, tabuk dukkan ku ina muku fatan alkhairi insha Allah rabbi ga munan ga munan ga munan ga munan eh, insha Allah ba mu shigo kuma kamar yanda kuke ta bayani a wancan lokacin cewa a shigo da kayayyaki kuna buƙatar kayayyaki to gaskiyar magana mun san saudiya daidai gwargwadon sanin da muka yi mata suna da ka'idoji suna da dokoki duk da dai yanzu abin ya ɗanyi sauƙi to sanarwa ita ce duk mutumin da yake son magani wanda za a taho masa da shi to ya yi mana magana ta wasa za mu gaya masa ya gaya mana maganin da yake so mu gaya masa kudin magani za a taho masa da maganinsa zai turo da lambar wayarsa da sunan shi za mu sa a jikin magani yadda daga mun shigo kiransa za mu zo ya karɓi maganin shi in a madina kake za ka gaya mana in a maka kike za ki gaya mana in a ta'if kike za ki gaya mana in a diyar kike za ki gaya mana insha Allah rabbi za mu taho dai wannan karan da magani sosai ku kira mu ku tuntuɓe mu mu gaya muku yadda tsarin yake ta yadda za a shigo da magani da kuɗin magani wannan ce sanarwar da muke muku ga munan za mu shigo ga munan za mu shigo Allah ya mana albarka Allah ya haɗa fuskokinmu naku ne a karabi har kullum ina muku fatan alkhairi a yi mana addu'a ma'assalam